القرآني وتكيلا سشريا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين بشيوه a ce mushrikai masu haɗa Allah da wani suna da alkawari da aminci a wurin Allah ko manzansa sai dai alkawarin da ku musulmi kuka kulla da su waɗancan mushrikai na wajen masallaci mai alfarma wato harami a hudabiya. idan sun tabbata akan alkawarin da yake tsakaninku da su ba su warware shi ba to kuma ku tabbatar musu da abin da kuke kai kada ku warware shi hakika Allah yana son masu tsoronsa daga bayinsa waɗanda suke bin umarninsa